radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na tsaftar muhalli. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da yarar Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar tare ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watar biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta 1962 kasar uganda ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka kafin haka dai turawan sun mamaye kasar uganda a shekara ta 1890 ba mamaye ta ne mutanen kasar suka fara gwagwarmaya da turawa don samun yancin kai wanda ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1962 ƙasar uganda tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 235,880 sannan kuma tana daga cikin ƙasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana makwabtaka da ƙasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma demokradiyyar congo masu saurari ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leƙen asiri ta isra'ila musa da arkaice ta aikata wani kisan gilla a kasar italiya da ta kashe majid abu sharar wani babban kusa a ƙungiyar kwatarancin kan falasinawa ta plo kisan ya auku ne a cikin birnin roma da kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla kan falasinawa masu fafutuka na ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa mahimmanci a kokarinta na murkushe gwagwarmayar al'ummar falasɗinu tun bayan da ta mamaye musu ƙasa a shekara ta 1948 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wadda kuma rana ce wadda aka ware ta hukumar aika sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikewa da sakonni dai yana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi daɗewa a duniya amma a ranar 9 ga watan oktoban shekara ta 1874 kasashe 22 na duniya suka amince da kafa hukuma ta aike da wasiku a tsakanin su sarkin kasar jamus na lokacin ne ya bayar da wannan shawara sai kuma taron tokyo na kasar japan a shekara ta 1969 aka sanya ranar ta tara ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar post office ta duniya sannan aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya wadda a halin yanzu take da kasashe mambobi fiye da 192 a duniya duk da cewa a halin yanzu an samu wasu hanyoyi na daban wajen aikewa da sakonni sakamakon ci gaba na zamani amma duk da haka hukumar gidan waya tana nan tana gudanar da ayyukanta a dukkanin kasashen duniya kamar da kuma take yin amfani da sabbin hanyoyi na zamani wajen aikewa da saƙonni. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 da 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. amurka za ta gana a karan farko da wakilan kungiyar taliban tun bayan ficewarta daga kasar afghanistan iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da yi ajalin mutane sama da hamsin a wani masallaci a lardin kunduz na afghanistan a fagen wasanni kuwa za a ji sakamakon wasannin da aka buga a ranar juma'a na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya tun suka labaran kamar da za a ji su a wannan asabar ce ake sa ran wakilan gwamnatin amurka da na kungiyar taliban za su yi ganawar farko tun bayan da amurka ta fice daga kasar afghanistan an tsara bangarorin za su gana a birnin doha na kasar qatar kamar yadda wani kakakin gwamnatin amurka ya sanar batun kare hakkin dan adam da tattalin arziki da tallafin jin kai na daga cikin ajandar tattaunawar amurka ta ce za ta matsa kaimi na ganin kungiyar taliban da ke mulkin kabul ta mutunta hakkin dukkan 'yan afghanistan musamman mata da yara ta hanyar kafa gwamnati da za ta kunshi dukkan bangarori wacce kuma kowa zai aminta da ita sai dai amurka ta sake ta cewa wannan tattaunawar ba tana nufin ta amince da mulkin taliban ba ne iran ta yi yitar da kakausar murya da harin ta'addancin da aka kai a wani masallacin lardin kunduz da ke arewacin kasar afghanistan da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'idu zade ya yi allah wadai da harin ta'addancin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da hamsin da kuma jikkata wasu sama da 140 a ranar juma'a sa'idu zade ya jajanta wa iyalan waɗanda wannan lamarin ya ritsa da su a jiya juma'a ne wani dan kurar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a lardin kondos a daidai lokacin da jama'a ke cikin ibada daga bisani dai kungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin ko a kwanakin baya ma dai kungiyar ta kai wani hari a wajen wani masallaci a kabul babban birnin kasar wanda ya kashe mutane da dama to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a ci gaba da rangadin da ya soma a yankin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bar beirut babban birnin kasar lebanon zuwa damascus na kasar syria a wannan asabar kafin hakan amir abdullahiyan ya zarci kasashen rasha da kuma lebanon inda ya gana da jami'an kasashen biyu a ziyarar farko da ya kai laban a matsayin ministan harkokin wajen iran amir abdullahian ya gana da shugaba michel aoun da kakakin majalisar dokokin kasar nabil berri da firaminista najib mikati da ministan harkokin waje abdullah buhabib kuma sun tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da na kasashen biyu da yake jaddada gagarumin goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga labanan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya sanar da shirye-shiryen gwamnati na bayar da cikakken tallafi ga kasar kafin isa beirut amir abdullahian ya gana da kuransa na rasha sergio lavrov a birnin moscow a ci gaba da wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi baɗi a kasar qatar an buga wasanni da dama a jiya juma'a takwas ga watan oktoba abrikos ta lallasa malawi da ci uku mai ban haushi sai kuma jamhuriyar kamaru wacce ta ɗauke mozambique da ci uku da ɗaya angola ita kuwa ta lalasa gabon ne da ci uku da ɗaya sai algeria wace ta nuna wa jamhuriyar nijar cewa ruwa ba sa an kwando ba ne inda ta lalasa ta da ci cida da ɗaya sai masar wace ta ɗauke libya da ci daya mai ban haushi yayin da ita ma burkina faso ta lalasa djibouti da ci hudu da nema to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To Marilla, labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a rika kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin ƙwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala dai wannan bacteria ta E. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taɓa ƙoda idan aka samu hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon dusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita da wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar 2014 wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum mata ta mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutanen za su gaba ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da namanta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsabtace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsabtace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar muhimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su gwaji ƙungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan ƙwayoyin cutar kenan. masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shi na gaba don jin ƙarin wasu cutukan da ake samu sanadiyan cin gurbataccen abinci yamman za a madadin kowa da kowa a nanar rediyo hausa voh ni fatima hamud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah Shirin tsabtar muhalli kenan ta yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ga masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen jiran shirin namuna namu wannan lokaci amma kafin mu sallama ga wasu da cikin Iraniyawa. to ina ga kuma da wannan ne muka kawo karshen gaba da shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace ita bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu shirin mu na kide-kiden iraniyawa shirin wanda a sa mai ka muku kide-kide da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gaito muku behbud nazari ne da cikin wannan waka da gabatar mana. an gaishe ka behbud nazari a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من موجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هام کنارت رنگ آرامش میگیره لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرد سفر خاطر هامو پا به پاد از سر میگیرم عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیرم پر احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای پر احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو که نگاهم محو دنیای تو میشه وقتی ماه نقر پوشم غرق رویای تو میشه حس خوبی که میاد دوست دارم وقتی تو باشی نم شرجی عطر بادو To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A wannan asabar ce ake sa ran wakilan gwamnatin Amurka da na kungiyar Taliban za su yi ganawar farko tun bayan da Amurka ta fice daga kasar Afghanistan. An tsara bangarorin za su gana a birnin Doha na kasar Qatar kamar da wani kakakin gwamnatin Amurka ya sanar. Batun kare haƙƙin ɗan adam da tattalin arziki da tallafin jin kai na daga cikin ajandar tattaunawar. amurka ta ce za ta matsa kaimi na ganin kungiyar taliban da ke mulkin kabul ta mutunta hakkin dukkan 'yan afghanistan musamman mata da yara ta hanyar kafa gwamnati da za ta kunshi dukkan bangarori wacce kuma kowa zai aminta da ita sai dai amurka ta sake ta cewa wannan tattaunawar ba tana nufin ta amince da mulkin taliban ba ne iran ta yitar da kakausar murya da harin ta'addancin da aka kai a wani masallacin lardin kunduz da ke arewacin kasar afghanistan da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katubzade ya yi allah wadai da harin ta'addancin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da hamsin da kuma jikata wasu sama da ɗari da arba'in a ranar juma'a sa'id katubzade ya jajanta wa iyalan waɗanda wannan lamarin ya ritsa da su a juma'a ne wani dan kurar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a lardin kondos a daidai lokacin da jama'a ke cikin ibada daga bisani dai kungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin ko a kwanakin baya ma dai kungiyar ta kai wani hari a wajen wani masallaci a kabul babban birnin kasar wanda ya kashe mutane da dama to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran a ci gaba da ran garin da ya soma a yankin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bar beirut babban birnin kasar lebanon zuwa damascus na kasar syria a wannan asabar kafin hakan amir abdullahiyan ya zarci kasashen rasha da kuma lebanon inda ya gana da jami'an kasashen biyu to ina ga kuma da wannan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya Thank you. Thank you.